بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ina jin muna hudu ko ga watan takwas shekara ta goma sha biyu yau cikin amincewar allah mun samu daman kai ziyara garin gombe da garin hong kuma mun samu yan uwa cike da shauki na addinin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi ma na san muna cikin suratul furqan ko zaka gano mana inda muka kwana وإذا رأوك إن illa إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا Wato abul الحكم wato baban hikima ko wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna daga abul hakam ya koma abu jahil abu jahil duk lokacin da ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wucewa sai ya kalli annabi ya tuntsire da dariya sai ya kalli mutanen da ke zaune tare da shi sai ya ce a hazan lazi ba a sallahu rasula wai yanzu Allah ya rasa wa zai aiko sai wannan daga nan 'yan majalisa sai a kalli annabi a yi ta tunzirewa da dariya a wannan lokaci abun yana yi wa annabi zafi sai Allah ya saukar da aya yana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki ce wa izara auka yayin da waɗannan kafirai suka ganka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya take zo naka illa huzuwa ba sa riƙe ka face da izgili da sun ganka sai su rinka izgili suna zolaya suna cewa a hazan lazi ba asallahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo a rasa wanda za a turo manzo sai marayan gidan shi ne za a turo annabi wato suna wulakanci suna ganin annabi bai cancanci a turo shi ba sai suka ƙara faɗin wata magana suka ce mai in ka da na yi gillu na an alihati na laula an sabar ya alamu na ya rauna al’adha man abon lusabi na Allah maɗauke sarki yana maimaita magana da kafirai suke faɗa sai kafirai suna cewa in ka da kingin kiris la yudilluna an alihatina da ya batar da mu daga allolinmu wato ya raba mu da allolin da muke bautawa laula an sabarna alaiha ba don mun yi haƙuri mun cije ba wai kaji wai da suka riƙe allolin gumakan ma wai sun yi haƙuri ne sun cije kingin kiris irin dalilan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suka ce saura kaɗan da ya batar da su daga allolinsu laula an sabarna alaiha ba don mun yi haƙuri a kansu ba saboda irin kalmomin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kalmomi ne da suke kama hankali amuro ibn jamu wato gurgu ne amma yana da wani gunki da yake bautawa sunan gunkin manaf wato yana son gunkin kwarai da gaske yakan zo ya yi wa gunkin dawafi ya rinka yi wa gunkin sujada to rannan shi bai san 'ya'yansa suna zuwa inda annabi yake wazi ba kuma yaran hassun musulunta shi bai da labari to yanzu yaran suna so su yi masa wa'azi amma sun san tsatsauran ra'ayinsa akan wannan gunki in sun faɗa ba sauraren su zai yi ba sai suka ce bari mun san yadda za mu yi da shi sai suka bari sai da tsakar dare shi amru ibn jamu yana bacci sai suka lallaba sai suka sace gunkin da suka sace gunkin sai suka je juji inda ake zubar da shara da datti da najasa da wani kwatami-kwatami suka dagula gunkin a ciki sai suka bai shi a nan amur ibn jamu ya tashi da safe zai je wa gunki sallah asuba kamar yadda ya saba da ya je sai samu babu gunki hankalinsa ya tashi ya nemi gunki ya rasa ya rinka yawo ana yaya yana ba ku ga Allah na ba ana ai ba a gan shi ba <laughs> ya rinka zagayawa gidan makwabta mutane su gan shi a firgice a ce lafiya ya ce Allah na nake nema ni dai na san na bashi da daddare yanzu ko ban gan shi ba can sai aka zo mashi da labari an ga allansa a juji a cikin kwatami ya je ya kalli wannan allah nashi ya fashe da kuka ya ɗauko allan nashi ya taho da gida ya wanka, ya shafa masa mai ya fesa masa turare ya aje shi ya faɗi ya sujada yana bashi shi haƙuri yana allah ka yi haƙuri ban ga wayanda suka yi wannan shigantaka ba da na gan su da ka san ni wanka ne cikakke don sai na yi maganin su yara su kuma suna labe suna dariya sai suka sake kyale shi washe gari da dare na bacci sai suka kara sace Allah suka sake zuwa suka jefar a juji saboda haka washe gari da ya tashi bai tsaya giya ba sai nufi ina sai ya tafi juji ya je samu allansa cikin kwatami an kara kaiwa to abin kuma sai dan fara damunsa ya sake dauko Allah ya wa allansa wanka ya gaggyara ya sa wa Allah turare ya wa Allah sujada ya kara lallashin Allah sannan sai ya ɗauko takobi sai ya rataya masa ya ce duk wanda ya kara zuwa zai maka wannan shegantaka tun ba na nan ake yi ga takobi nan ka sare kanshi sai ya koma ya kwanta yara da suka lallabo da daddare da suka ɗau gunkin akwai wata rijiya da ake zubar da shara sai suka sa suka samu wani mushen alade wani alade ya mutu sai suka haɗa gunkin da mataccen alade suka ɗaure sai suka jefa cikin rijiya aladu da suke zuwa kala a cikin rijiya suna yi wa gunkin fitsari amru ibn jamu ya taso ya zo ya leƙa ya ga gunkinsa ga ya daure da mushin alade ga aladu suna masa fitsari ya ce kai wannan wani irin sakaran Allah ne ya ce kana Allah ga ka a daure da alade alade na ma fitsari ya ce ya haka ilahun ya bulu salabanu bi ra'sihi yace kai laqad khaba man balat alaihi sa'alibu yace kana Allah kuma alade na ma fitsari aka yace kai duk wanda alade yayi fitsari aka wannan ya gama lalacewa yace Allah wadanka ban ƙara bauta maka ta wannan hanyar yaran suka samu shiguwa suka yi masa wa'azi nan take amru ibn jamu ya karbi kalmar shahada abinda zai ba ku sha'awa wannan sahabi sanda za a tafi jihadi za a tafi yakin uhudu shi ma ya ɗauko takobi ya ce da shi za a je yara suka ce ai bai kamata ba ga ka gurgu baka da lafiya ya za ka tafi jihadi ka haƙura muza za mu yi a madadinka ya ce shi bai yadda ba ƙarshe rigimar har ta kai gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rigima ta je gaban annabi annabi ya ce ku me yasa kuka hana shi zuwa jihadi suka ce ya rasulullah Allah ya dauke mashi ya ce laysa alal a'ma haraju. laysa alal a'ma haraju wala alal marid haraju. ليس على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الله ما دوكي سركي ياتي ليس على الأعمى حرج ba laifi ga makaho in bai fita jihadi ba wala alal a'araji harajun ba laifi gurgu an tafi jihadi bai je ba wala alal marid harajun haka mara lafiya ba laifi ya zama bai je jihadi ba suka ce ya rasulallah mun gani a qur'ani Allah ya dauke mashi annabi ya ce gaskiya kuka faɗa kai me yasa kace sai ka je ya ce ya rasulallah ina so in naje Allah ya azurta ni da shahada ka ce da mutum ya samu shahada sai tafiya aljanna ya gurguwa kafan nan tawayin ɗiɗɗin gisa in shige aljanna ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kai ma ka gaskiya amma kai Allah ya ɗauke maka ba sai ka je jihadi ba ko kuma me yasa ba za ku bashi ba ko Allah zai azurta shi da shahada ƙarshe yaya suka rungumi kaddara suka bashi da ya je yakin uhudu tun kamin ya samu shahada ya fara jin ƙanshin aljanna ya ce wallahi ina jin wani ƙanshi yana fitowa daga gefen dutsen uhudu ban taba jin irin wannan ƙanshin ba wannan ƙanshin aljanna ne kuma a wurin ya samu shahada yana cikin wayannan gawawwaki da aka binne a makabarta ta uhudu wayanda ake kaiwa ziyara wani abin da zai ba ku mamaki bayan shekara arba'in da mutuwarsa sai aka yi wani mamakon ruwa a madina wannan ruwa ya zama ya tona makabartar madina nan take da wannan ruwa ya tona wannan makabarta ta uhudu nan take sahabbai suka je domin a ceci kaburburan shahidai da ke wurin da aka je sai aka samu ruwa ya tona kabarin amru ibn jamu amma wani abin ban mamaki sai aka samu gawarsa shekara ta arba'in amma in ka ga gawar za ka ɗauka yanzu yanzu na aka binne ta fuskar sana murmushi ko hucewa ba ta yi ba alhali gawar shekarar ta arba'in da mutuwa allah ya tsare hata gawarsa don ta zama karama a gare shi allah ka gafarta mana to shi ne allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin wa'annan kafirai suna cewa in ka da kin ginkiri saura kaɗan layudin luna an alihatina da ya ɓatar da mu mun bar gumakanmu Allah ya ce laula an sabarna alaiha ba da mun yi hakuri akan su ba Allah ya ce wa saufa ya alamuna da sannu za su sani hina ya raunar azaba ranar da za su ga azaba ranar tashin alkiyama ranar za su gane man adallu sabila wane ne ya bace wa hanya su ne suka bata ko annabi ne ya bata za su gane wane ne batacce a cikin biyu ma'ana ranar za su gane su ne batattu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya ce mai a gaba alaramma أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وتباب أبن ديكي هل هلكة دان أدم كمان أبو بوا قدا بيو أبو بوا قدا بيو دوان ديسا ميكا سيكا هلكا wasu abubuwa ne guda biyu na farko aljahal jahilci daga sanda ka rayu da jahilci baka san addini ba to ko ka ki ko ka sai ka halaka ka zama ɗan wuta malamai sun ce tsakanin gidan jahili da gidan kafiri suna makwabtaka da juna ne kuma babu katanga a tsakani kun ga ya crossing ya fada gidan kafiri daga gidan jahili abu ne da yake da sauki jahilci bala'i ne shine matsala ta farko matsala ta biyu shine alhawa san zuciya san zuciya shi ma bala'i ne yana da hatsari kwarai da gaske me yasa san zuciya yake da hatsari saboda shi san zuciya ko kana da ilimi zai iya halakar da kai jahilci baya halakar da malami sai dai halakar da jahili shi kuma san zuciya wa yake halakarwa malamai yake halakarwa da iliminka ka karanta ba baka karanta ba idan san zuciya ya shigo maka saboda dalilin neman girma ko neman shahara ko neman duniya ko ka ci gaba da rike matsayinka ko kar a ce an gano ashe da kan kuskure kake ko ka kare mutuncinka wajen jahilai kada su gane ashe da ka bata ko ka yi ba daidai ba ko kaucewa gaskiya saboda haka ga gaskiya kana gani sai ka tsaya kiri da muzu ka cije saboda me saboda alhawa Allah madaukin sarki ce a fara'aita man kaza ilahu hawahu ga wanda ya rike san zuciyarsa shine allansa da wannan ne malamai suka ce alhawa ilahun yu'bad san zuciya gunki ne da ake bauta mashi daga san da ka rike san zuciyarka shi ne abun bauta Allah ya ce to kai ka halaka annabi ma ba yadda iya da kai shine fa'anta ta Kuno alaihi wakila ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mutum wanda da karatunsa ya bata ya halaka ya san gaskiya ya kibi kai za ka iya zama wakili a kansa yadda za ka ce sai ka ɗora shi akan gaskiya a wani wurin Allah ya ce a fara'aita man ittakaza ilahu wa hawahu wa adallahu ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة نعم وجعل على بصره a فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يتي أفرأيت من اتكذ إلهه هواه shin kaga wannan wanda ya riƙi son zuciyarsa shine Allah sa wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya ɓatar da shi bisa ilimi ba jahili ne shi ba da karatunsa watakila ya haddace ƙur'ani watakila yana karanta littattafan musulunci amma saboda son zuciya ga gashi akan hanyar halaka ya jagoranci jama'a akan hanyar halaka kuma ya san jahannama aka nufa amma son zuciyarsa ya dulmuyar da shi ya ci gaba da tafiya wannan ya zama mai bautar son zuciya shi ya sa wa abdallahu Allahu ala ilmin Allah ya ce wa katama ala sam'ihi wa kalbi Allah ya rufe jinsa ya rufe zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawa Allah ya sa wato wata yana ya rufe idanunsa Allah ya ce faman ya hadihi min ba'dillah waye isa ya shirye da irin wannan mutum in ba Allah ba shi yasa duk sanda Allah ya baka ilimi to abu na gaba da zaka yi taka tsantsan da shi shine mai san zuciya karatu in ya hadu da san zuciya sai ka je jahannama karatu sai ya haɗu da tsoron Allah an taka wa zuciya burki kamin karatun ya zama sanadiyar samun aljanna wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahanna wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa to kai shi fa innal jannata hiya al ma'wa Allah madaukin sarki ya ce wa amma man kafa maqama rabbihi amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa hannafsa nafsa anil hawa ya kuma hana ransa daga abin da ran take so Allah ce fa'inal innal jannata hiya ma'awa lalle aljanna ita ce me ita ce makoma in ji Allah madaukin sarki na taɓa gaya muku wani babban malami cikin maluman da suka rayu a nan ƙasar Hausa babban malami ne ana girmama shi ran nan wannan malami yana zaune a ƙofar gida kowa ya zo zai wuce sai ce a'a ala gafarta malam sai ya zo ya gaida shi da girmamawa mai anguwa in zai wuce ya zo ya gaida shi da girmamawa 'yan kasuwa in za su wuce su zo su gaida shi da girmamawa masu mulki in sun gan shi a girmama shi sai zuciyarsa ta fara ce masa kai fa yanzu fa babba ne yanzu akwai ma wani malami mai matsayi kamar ka kuwa kana ga kowa kai yake saurare kowa kai yake so ya gani mutane in za su wuce sai sun zo sun girmama ka an maka jinjina sai zuciyarsa ta fara raya masa wannan zuciyarsa ta fara gaya masa wannan ya fara binta can sai ya gano halakar da shi za ta yi sai ya ce ke zuciya shegantaka taki kuma yau hata iso kaina ke da kike halakar da jahilai ina musu wazi in gyara su yau kuma ni da kaina kike so ki halakar ya ce na san maganin ki gobe ba za ki kara ba yanzu nan zan yi maganin ki in koya miki darasi kawai sai ci gaba da zaunawa yana zaune sai ga wani ba kauye ya taso daga gona da wani takalmin sa irin takalmin nan da ake cewa fade, ya ɗebo laka ya ɗebo taɓo ga damin ciyawa ya ɗauko ya yi biɗig-biɗig ya haɗa zufa ya yi datti wannan ba kawai ya zo ya gaida shi ala gafarta malam malam ya karɓi gaisuwa bayan malam ya karɓi gaisuwa wannan ba kawai zai wuce malam ya ce a kai zo bawan allah ya zo ya ce wani taimako nake nema a wajenka ya ce ala gafarta malam kamar kai ka nemi taimako wajen ce kwarai da gaske ya ce mai kake so maka aka rama kallahu ya ce akwai wani ciwo da yake damuna ya ce ciwon a nan a na ciwon yake idan wannan ciwon ya motsa mun abu ɗaya kaɗai ake yi mun na samu sauƙi ya ce menene ya ce in kwanta a tattaka na to a lokacin ne nake samun sauƙi wannan mutum ya ce ala gafarta malam kamar ni in taka kirjinka ya ce kana so in mutu ya ce a malam bana so ka mutu ya ce to taimaka mun zo ka taka malam sai kwanta kasa ya ce daga takalminka mutumin yana tsoro ya ce taka ya dora a kan kirjinsa sai zuce zuciyarsa ba zuciya ce take so ta sa masa girman kai ba to bari ya sa ɗan ƙauye ya taka ta muka tsaye ta muga yadda za ta ya ce taka yana taka ya ce da ƙarfi za ka taka yana takawa ya ce murza ka mutsuka sosai ya murza yana mutsukawa shi ko malamin yana cewa zuciyar yau kin gatsiya ba da ni za ki ja ba to ga ɗan ƙauye yana taka ki yau sai da aka tattaka ta tukuna sannan ya ce to tashi ka tafi bayan ya tafi da ya zauna ya ce to in ga ƙarya aka rama kallahu cewa ni ne babba yau ga dan kawai ya fito daga gona ya taka ni an riga an gama sayyidina umar radiyallahu anhu yana da wani yaro ya ga yaron ya yi kwalliya ya shafa wa kansa turare ya gyara kan kan yana kanshi sai na umar sai matso kusa da shi ya ce kai lalle kana ji da gashin kankan nan gashin kankan nan zai koya ma girman kai zai halakar da kai bari mai maganin shi ya ce aje a kira wanzan wanzan ya zo ya ce yi mar kwalkwabo <laughs> kami yaro ya ankara gashin da yake ji da shi yana gyarawa ya shafa masa turare wanzan ya danna masa sabulu ya ɗauko aska ya haka ya haka ya <laughs> kamin a ankara wannan gashin an sauke shi an kwashi wannan gashi an je an zubar da shi a shara kan ya sumul sumul ya ce to yanzu kaga ka koma normal domin na fahimci da akwai yan matsala matsala haka tare da kai Allah ka gafarta mana shine a fara'aita man ittakaza ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila sai Allah ya ce mai ga malarama أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب كو كان زتوني كان زماني وإنن كافران أن أكثرهم شوى للي ما yawansu yasma'una suna ji aw ya aqiluna ko suna da hankali Allah ya ce babu ba haka suke ba sakarkaru ne inhum illa kal an'ami su ba komai bane suna nan kamar dabbobi ne inji Allah Allah ya ce kai bal hum adallu sabila Allah ya ce waɗannan sun fi dabbobi bata ma Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce kafirai sun fi dabbobi bata domin kafiri zai ɗauki dutsi fari ya rinka bautawa dutsin shekaru Randa ya ga dutsin da ya fi wannan kyau sai ya jifa da wannan tsohon Allah ya ci gaba da wa sabon dutsin da ya tsinta lalacewa ta kare ko bata kare ba kafiri zamanin jahiliya in zai yi tafiya sai ya samu dutse wai dutsen ne allan shi ya sa a cikin jaka in ya je tsakar daji zai kwana wai yana tsoro kar wani abu ya same shi a dajin ko aljanu su taba shi sai ya tara kasa sai ya yayyafa mata ruwa sai ya kawo farin kyalle kamar da shehu malami kalbi yake faɗa irin kyalle da yan wazifa suke shimfidawa dinnan sai ya shimfida akan wani tudun ƙasar sai ya ɗauko allansa dutse sai ya dora a kai sai ya wa dutsen dawafi bayan ya gama dawafi sai zo ya duka rinka yi wa dutsen sujada yana dutse ka taimake ni dutse ka kare ni dutse ka bada kariya dutse dutse sai ya bauta wa dutsen sannan ya koma ya kwanta in gari ya waye dauki dutsen sai ya sake sawa cikin jaka Allah shi ke ne ci gaba da tafiya in yana tafiya ya ga dutsen da wannan yafi wannan kyau sai ya jefar da tsofan Allah sai ya dau sabon Allah sai ya sa a jaka kuma sai ya ci gaba a ci gaba da nausawa akwai wanda ya zo zai yi girki sai ya samu duwatsu guda biyu a tsakar daji ana murhu da dutse biyu sai an sa dutse nawa ya buga ya buga ya nemi dutse na uku bai samu ba can sai tuna ai akwai allan shi na dutse a cikin jaka sai ya bude jaka ya dauko allan ya ce to allah ka yi haƙuri ka gani dai matsala aka samu da na samu wani dutse kaga da ba zai yi murhu da kai ba to ban samu ba kuma gashi ina jin yunwa dole in yi girki yi haƙuri yi haƙuri sai ya ɗora mashi tukunya bayan ya gama girki ya ce ya ƙoshi ya sake ɗauko dutsen ya wanke shi ya shafa masa turare ya maida cikin jaka kuma ya tafi yana masa sujada akan hanya akwai larabawa wanda saboda sakarci da za su yi Allah sai suka ce su yi da dabino irin dabino ɗan saudiya nan mai zaƙin bala'i mai danko ɗin nan suka tara da yawa suka yi wata katuwar yar bebi wai Allah ne ana sujada ana bauta mashi suka aje a nan ɗakin Ka'aba suna bauta mashi ran nan ɗaya daga cikin su yunwa ta koro shi ya je farauta bai samo komai ba ya buga gida ba abinci ya rasa inda zai sa kanshi sai biyo ta kusa da ɗakin kaba yana zuwa sai ya samu wannan gunki da aka yi da dabino shirin gingirin gim a tsaye a cikin ɗakin kaba sai ga to ai ga ma inda zai warware matsalarsa <laughs> saboda haka sai ya lallabo ya ce to Allah ka yi hakuri kai dai ka san matsala aka samu sai kama hannun Allah sai ya karye sai ya tura cikin jaka sai ya gida ya je gida ya cika cikinsa da dabino ya sha ruwa aka zo aka samu allah an kare masa hannu aka sake nemo dabino ana kuka aka yi mai sabon hannu washe gari kuma aka zo da shi ana yi wa allah sujada in an yi sujada sai rinka dan lekawa kar allah ya ce to ga nan wanda ya kare mun hannu yanzu da allah wannan akwai sakarci ko babu inhum illa kal'anam Allah ce balhum adallu sabila wannan sun fi dabbobi bata domin dabba ma ta san mai kyautata mata yanzu in kana da akuya kullum kana bata ruwa kana bata dusa da ka shigo cikin gida sai ta tafi wajenka da gudu to wayannan gashi Allah ne ya ciyar da su ya shayar da su ya halitta musu kasa ya ba su iskar da suke shaƙa duk abin da suke so ya musu amma kuma sun je suna bauta wa waninsa suna kyautata wanda babu amfanin da ya musu da Allah wannan akuya ba fi su dama dama ba Allah ka kafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا to yanzu Allah zai faɗa mana wasu dalilai guda biyar waɗanda sun isa su nuna maka girman Allah in baka san Allah ba dalili na farko Allah ya ce alam tara shin baka gani ba kai wanda ake magana da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka kaifa madda zilla yadda ya shimfida inuwa da rana idan ka tsaya sai zama kana da mai inuwa ko ga ka a tsaye ga kuma mai ga inuwarka idan bishiya ce ita ma sai ta yi mai sai ta yi inuwa idan zafin rana ya dake ku sai ku zo ku buye karkashin mai karkashin inuwa sai ku samu sanyi ku samu natsuwa Allah ya ce to wannan inuwar da kuke gani waye shimfiɗa ta Allah ne shimfiɗa ta da Allah bai ga daman shimfiɗa inuwar ba ko rana ta haska inuwar da ba za ta samu ba ganin dama ne na Allah Allah maɗaukin sarki yasa idan ana rana rana ta haska duk abin da rana ta haska sai zama yana da me yana da inuwa domin inuwar ta muku amfani amfani na farko idan ana rana za ku shiga ta ku huta ku samu natsuwa amfani na biyu za ku yi amfani da inuwa domin ku gane lokatai shi yasa mutanen masar tsohuwar masar tun da dadewa suka gano yadda ake yin amfani da inuwa domin gane me domin gane lokatai wannan ne dalilin da yasa bayan zuwan musulunci musulunci ma sai yake amfani da inuwa domin gane me domin gane lokatai idan rana ta yi zawali kana tsaye kaga inuwar ka ta sauka ƙasa ta karkata ka gane rana ta yi zawali sai ka ce lokacin sallah zahar ta yi ko na'am idan inuwa ka ta yi tsawonka inuwa ka ta kai me tsawonka sai ka ce lokacin wace sallah sai ka ce muktarin sallar ya yayi a wajen dukkan malamai in banda imam abu hanifa idan ka ta yi tsawonka sau biyu sai ka ce muktarin sallah la'asar ya kare da na azahar yanzu an shiga me an shiga laruri da me kake amfani ka gane yadda kake ka gane shine da inuwa sannan da ita mutane suke gane lokacin hunturu da lokacin bazara don wani lokaci za ka ga ranar ta karkata ta gefen dama wani lokaci kuma sai ta karkata ta ina ta gefen hagu wannan zai sa inuwa ka ta koma dama ko ta koma hagu ƙwararru da wannan suke amfani su gane yanzu wani irin lokaci ne lokacin shuka ne ko lokacin girbi ne ko lokacin sharar gona ne ko lokacin damuna ne duka da inuwa ake amfani a gane Allah ya ce alam tara ila rabbika kaifa madda zilla Allah ya ce walau sha'a da Allah ya ga dama la ja'alahu sakina sai sa inuwa ka bata ƙara tsayi bata raguwa idan bata ƙara tsayi bata raguwa ta zama sakinan ai sabita tana tabbaci a yanayi guda daya za a iya gane lokaci da ita ba za a iya gane lokaci da ita ba ƙaruwa da take da raguwa da take yi wannan shine yasa ake iya gane lokaci da me da inuwa Allah ya ce thumma ja'alna shamsa alaihi dalila sannan sai muka sanya rana ita ce dalili da ake samun inuwa idan rana ta haska sai inuwa ta yi mai ta sauka tun sanda ta fito rana za ka rinka gane wato inuwar ka da ita har zuwa lokacin da rana za ta fadi Allah ya ce mu sani wannan aiki ne da Allah ya yi duk duniya ba wanda ya wannan aikin wannan kadai ya isa ya nuna maka girman Allah cewa Allah ya kamata a bautawa thumma qabadnahu ilaina ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الله يتي ثم قبضناه إلينا inuwar kuma sai ka ga muna damke ta zuwa gare mu in ji Allah da tana da tsayi yayin da rana take matsowa take matsowa sai ka ga tsayin inuwar yana mai yana raguwa ko yana raguwa yana raguwa shine sun maqabadnahu ilaina qabdan yasira daga nan sai mu rinka damke ita wannan inuwa zuwa gare mu dankewa a hankali a hankali wato bisa gwargwadon tafiyar rana shine bisa gwargwadon karuwar tsayin inuwa ko kuma mai ko raguwar tsayin inuwa Allah ya ce to ai Allah shi yake tafiyar da ranar wanda shi ya kawo har wannan inuwar ta sauka ƙasa take ƙara tsayi ko ta rage tsayi wanda ku kuma da wannan kuke amfani domin gane lokacin in ji Allah maɗaukin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura Allah madaukin sarki ce, ga wani aiki da Allah ne yake yi shi Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan Allah shi ne wanda ya sanya muku dare sutura dare menene sutura ne shi yasa ba lokacin da ake samun natsuwa kamar da wani lokaci da daddare sai ga mutum ya fi fito tabarma ya shimfiɗa kofar gida ya ɗauko rediyo ya ja area ya kunna yana saurare ya cire babbar rigarsa ya aje gefe ya baje katon kundusa akan tabarma musamman lokacin zafi iska tana hurawa shi kuma yana jin birnin kwalan bai da matsala duk wanda ya zo same shi sai ce malam muhammadu barka da dare ya ce yawwa yawwa lafiya lafiya fa babu matsala in ya isa da rana bayan rana ta take karfe sha biyu ya fito tsakar rana ya shimfiɗa tabarma ya baje kundunsa ya ga idan mutane za su kyale shi duk wanda ya zo sai ce malam muhammadu lafiya kuwa ashe dare menene dare tufafi wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan Allah ya ce shi ne wanda ya sanya muku wato dare wato a matsayin tufafi ji Allah madaukin sarki to ga wata mutuwa da tashin alkiyama da Allah ya sa maka tun anan duniya domin ta gamsar da kai cewa kiyama za ta tsaya sai ce wannan su batan ai wannan ma mautan sai Allah ya sanya bacci shi kuma ya zama mutuwa a gare ka yayin da mutum bacci ya kwashe shi ya mutu ko bai mutu ba الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نعم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله مدوكين سركي يتي الله يتوفى الأنفس حين موتها Allah yana karɓar rayukan bayi yayin da bayi suke me yayin da bayi suke mutuwa wa ke karɓar ransu Allah maɗaukin sarki wallati lan tamut Allah ya ce wanda bai mutu ba ma Allah yana karɓar ran fi manamiha in tana bacci yayin da kake bacci ranka yana wajen wa yana wajen Allah shi yasa ga mutum zaune kusa da kai yana duniya kai kuma ga ka kwance kusa da shi kana bacci kai kuma ba cikin duniyar kake ba watakila kana mafarki kana ganin wasu abubuwa watakila ma kai mafarki an bi ka da gudu kai nan kana ta tikar gudu ka hada zufa shi kuma wanda ke zaune kusa da kai yana shan AC bai san me ake ba kuma a cikin daki ɗaya kuke amma wannan duniyarsa daban wannan shi ma me duniyarsa daban ba a duniya da yake ba shi yasa bacci shi ma mutuwa ne shi yasa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna suna bacci annabi ya ce bacci ai kanin mutuwa ne yan aljanna ba sa bacci saboda bacci yayi kama da mutuwa shi dan aljanna 24 hours yana cikin sheki aya ne bai da lokacin bacci shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa nauma me subatan sai Allah ya ce wa nahara nushura sai ya sa yini shi kuma ya zama wani ƙwarya-ƙwarya tashin alkiyama shi ne nushura kenan da kai bacci ka mutu da ka tashi daga bacci ka tashi daga mutuwa to haka in ka mutu aka sa ka ga kabari za ka tashi ga mutuwa an baka ɗan practical na wani ɗan wato ɗan misali ne aka baka ɗan wani experience da yadda ake mutuwa kuma kiyama ta tsaya shine bacci da kake yi da kuma tashi da kake yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana kuɗu ba ya ce karku bari duniya ta ruɗe ku yake cewa wallahi wata ran za ku mutu kamar yadda za ku yi bacci kuma kiyama za ta tsaya kamar yadda kuke tashi daga bacci ɗaya daga cikin magabata wato ainihin wato wani bawan Allah yana barci sai mafarki mafarkin me sai mafarki zaki ya bi shi da gudu kasan zaki ya bi ka da ba za ka tsaya kusa ba sai inda mai ya kare shiga motar tsohuwa aka ce eh ina zaki sauka tace inda bai ya kare da zaki ya bi shi sai ya fita yana gudu yana gudu zaki yana bin shi yana gudu sai ya zo ya samu ta bishiya sai ya kama sai ya hau yana hawa zakin sai ya kwanta gindin bishiyar yana jira ya sauko shi kuma ya samu ya haye saman bishiya ya samu wani reshe yana zaune a kai yana zaune kan wannan reshe kusan me yake faruwa sai ya tunanin kai ina ma a ce reshen nan ya kare da ya za a yi <laughs> sai ya dubi gindin reshen sai ga wasu ɓeraye guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna gurgurar reshen <laughs> idan suka cinye reshen me zai faru zai kare ko in ya kare sai ya kaga sai ya rikito kasa to wannan yasa yanzu sai kalli kasa ya ga me zai faru in ya fada saitin inda zai fada sai ga wani katon kumurcin maciji ya fasa kai ya bude baki yana jira ya fado ya zaka ji tashin hankali a irin wannan yanayi na'am wannan yasa sai daga kansa sama ya ga ko zai samu wani reshen da zai transfer daga wannan ya koma can daga kai da ya sama sai ya ga zuma ƙudan zuma an san zuma sai ya ganta a sama amma zumar ta yi ruwan zuma ɗin ga kuma ruwan zuman yana ɗigowa sai ya sa bakin shi ya ɗan tara sai ruwan zuman sai ya ɗigo cikin bakin shi da ya haɗe sai ya ji zumar akwai zaƙi sai ya ƙara daga kai tana ɗigowa yana lashewa shan zuman nan da yake sai ya manta da abin da yake faruwa saboda zaƙin me zaƙin zuma yana nan yana ta shan zaƙin zuma sai reshe ya kare reshe yana karyewa sai ya leko ga zaki ya tashi ya yi radi ga kumurcin maciji ya fasa kai shi kuma ga ya gangaro ya gangaro su kamin ya iso ƙasa sai ya farka daga bacin shi <laughs> dama me yake yi dama barci yake sai ya farka yana farkawa sai ji ba zai iya daurewa ba sai je samu wani malami cikin malaman musulunci ya ce ga mafarkin da na yi Allah ina so ka fassara mu to malamin ya sha ƙur'ani ya sha sunna sai yake fassara mashi sai ya ce kaga zakin nan da ya biyo ka da gudu ya ce eh ya ce to mala'ikan mutuwa ne wane ne mala'ikan mutuwa ne aina ma ta kunu أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة yace to متواني mutuwa ne shine ya bi ka da gudu ka taho da gudu da gudu sai ka hau bishiya sai ka zauna reshe yace to reshen nan da kake zaune a kansa kwanakin da Allah ya ɗiba maka a duniya ne su ne kake zaune a kansu kwanakin da Allah ya ɗiba masa a ina a duniya ya ce wa innan beraye guda biyu da kaga suna cin itacen ɗaya fari ɗaya baƙi to dare da rana ne su ne suke gurgura kwanakinka farin ɓera yini baƙin ɓera dare itacen da suke gurgura rashin da kake zaune a kai kwanakin da Allah ya ɗiba maka na rayuwa saboda haka suna nan suna ta gurgura bil haƙƙi da gaskiya ya ce inda ka leƙa za ka faɗa ɗin nan ka ga maciji ya fasa kai ce kabarin da za a sa ka ne ya ce wannan zuba da take zubowa daga sama ya ce to rayuwar duniya kenan me kenan rayuwar duniya roman demokuraɗiyya kenan <laughs> rayuwar duniya kenan gata da zaki ita ce take ɗigowa kana lashewa har ta sa daga mala'ikan mutuwa a ƙasa ga kabari a ƙasa ga dare da rana suna gurgurar yininka ya ce haka za a yi ta tafiya har wa'annan dare da rana su gama cinye 'yan kwanakin da Allah ya ɗiba maka sai lokacin da reshen ya karye ka sullato mala'ikan mutuwa ya yi on your marks ready go to sai a lokacin ne kuma za ka dawo cikin hankalinka to ko ka dawo cikin hankalinka a lokacin mai amfanin dawowar too late to cry when the head is cut off Allah ka gafarta mana Allah karka ba duniya ta ruɗe mu ya Allah sai Allah ya ce mai a gaba larama wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi na'am وأنزلنا من السماء an طهورا dalili na uku da za ku gane girman Allah sai Allah ya ce huwa allazi arsala riyah Allah shine wanda yake turo iska ita wannan iska ta zama bushiran ‘yar kai goron albishir bai na dai rahamatihi kamin zuwan rahamasa menene rahamasa shine ruwan sama yayin da hadari ya taso kamin a fara ruwan sama akwai wata iska mai sanyi da take fara kadawa wato ruwan sama idan ya zo ya samu jama'a ba su kimtsa ba zai iya cutar da su haka ne ko ba haka ba ne sai allah ya ɗau mataki akwai kurma shi kurma bai ji ko to sai Allah ya sa masa walƙiya da ya ga walƙiya ta yi walau walau walau kurma sai ce to bari inda mai inda zan fake akwai makaho shi da an yi walƙiya zai gani ba zai gani ba shi kuma Allah sai ya sa masa cida tsawa da ya ji rugu-rugu-rugu-rugu sai fara tambayi dan jagora kai wace kara nake ji ba dai hadari ba ne da ɗan jagora ya ce hadari ne ce kai i mu janye jiki kai mu inda za mu samu fake kan ruwan nan ya rutsa da mu makaho ya samu sauki ko bai samu sauki ba to akwai wanda kurma ne makaho ne sun mun bukumu to shi ya za da shi in an yi tsawa bai ji in an yi walƙiya bai gani to ya za da shi to wannan iska mai sanyi da take kadawa duk da ga ya sun mun mu amma yana filin a jikin shi da wannan iska ta fara hurawa sai ya gane cewa to hadari ne yake zuwa nan take sai ya dau mataki ya zai ya kauce kan ruwan ya same shi ba a yanayin da ya kamata bai cutar da shi Shi ne Allah ya ce huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah ya ce wa anzalna minas samai mun saukar daga sama ma'an tahura ruwa mai tsarki mai tsarkakewa da wannan ne malaman musulunci na duniya duka suka yi ittifaki cewa ruwan sama wani irin ruwa ne ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ana iya alwala da shi ana iya wankan jaraba da shi ana iya wankan haila da shi Allah ya ce shi ya aikata wannan aiki ba wani ba na'am ya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا wannan ruwa na sama روانا سما da سوق الدشي لنهي به بلدة maita. Allah ya ce domin mu rayar da matacciyar ƙasa da shi ƙasa busasshiya wacce babu tsiro a kanta idan ruwan sama ya sauka a kanta sai ka ga tsiro mai ban sha'awa yana fitowa daga ina yana fitowa daga ƙasa shine linuhiya bihi baldatan maita Allah ya ce wa nusqiyahu wannan ruwa kuma za mu yi amfani da shi mu shayar da mimma kalakana wasu daga cikin halittu waɗanda muka halice su in ji Allah maɗaukin sarki an'ama dabbobin ni'ima wa anasiya kasira da mutane masu yawa su kuma Allah ya ce wannan ruwan sai mu yi amfani da shi mu shayar da su sai aka fara ambatan tsiro rayar da ƙasa sannan sai aka ambaci dabbobin ni'ima an'am sannan sai aka ambaci mai mutane me yasa aka fara da tsiro sai dabbobi sai mutane ba a fara da mutane dabbobi kamin tsiro ba malamai suka ce hikimar da ke ciki sai aka ce an rayar da tsiro bayan an ce an rayar da tsiro sai aka ce kuma an shayar da dabbobi dabbobi menene abincinsu tsiro ko eh. dabbobi suna ci daga mai daga tsiro shi yasa aka fara ambatan tsiro domin a nuna maka ni'ima biyu ne a ciki shi tsiron da ya samu ruwa ni'ima ne daga Allah da ya girma shi tsiron shi kuma ya sake zama wata sabuwar ni'ima wanda shine dabbobi za su ci su kuma dabbobin da za su ci tsiron su kuma wane ne zai cinye su shi kuma mutum kenan shi ni'ima nawa ya samu ni'ima uku ga ni'imar ruwa ga ni'imar tsiro don zai ci tsiron ga ni'imar dabbobi da za su ci tsiron don shi zai cinye dabbobin shi kuma shi Allah ya wa'annan gingima gingiman ni'imomi malamai suka ce shi yasa Allah ya jero su ya fara da tsiro sannan ya ambaci dabbobi kamin ya ambaci me kamin ya ambaci mutane Allah ya ce shi yake yin wannan har yau mu taba jin wanda ya ce shi yake yin ruwan sama ba ko mun taba ji Najeriya akwai ministan ruwa amma an rasa ruwa ba za a je wajen shi a ce minista a taimaka mana da ruwan sama ba sai dai a je a roki mai ruwa wane ne mai ruwa Shi ne Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wala qad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharun nas illa kufura Allah ya ce wala qad hakika sarrafnahu bainahum mun sarrafa wannan ruwa da muka sauka daga sama tsakanin su me yasa Allah ya ce ya sarrafa wannan ruwa yayin da hadari ya taso kaman wata tanki ce ta ubangiji ta dauko ruwa akwai mala'ikan da za a sa ya tuko ta kuma a ba mala'ikan instruction da ina da ina za a raba wannan ruwa shi yasa wani lokaci sai hadari ya taso ganga ganga amma sai ya zo ya ƙin ruwa a nan jimeta sai ya tsallaka sai ya je ya ruwan a gurore ko ya yi su a numan yana faruwa ko baya faruwa akwai wanda yana da ɗan ruwansa rabin drum sai ga hadari ya taso ya ce alhamdulillah ga ruwa mai zaƙi ya girgiza drum ɗin ya tura drum ɗin ya zubar da ruwa da hadarin ya zo sai ya ba da iska sai ya wuce sai gashi ya fito yana neman yan garuwa na'am sanda hadarin ya taso da yadda ya ga hadarin ya hadu ya dauka za a yi ruwa ko bai dauka za a yi ruwa ba to amma shi kuma ubangiji ba anan yace za a saukar da ruwan ba direban da ya tuko tankin ruwan akwai instruction da aka bashi ga inda zai je ya kai ruwan wasu malamai suka ce wannan shine sarrafnahu bainahu muke sarrafa ruwan tsakanin mutane mu sa a ba wa'ancan ku mu ce ku jira naku yana zuwa daga baya idan an ɗauko wani ton sai a juye muku in an ɗauko wani ton sai a wuce da shi wani wuri in an ɗauko wani ton sai a wuce da shi wani wuri haka Allah yake sarrafa ruwan ana rarraba shi tsakanin al'umma kamar dai rana yanzu rana ta bata daga gare mu wasu kuma yanzu suke ganin me su kuma a lokacin da suke ganin ta ba da dadewa ba da hantsi wata jarida ta kira ne da waya daga daga kasar America ina jin zai kai kwana uku ko hudu ni bayan yi sallah asuba na dan kwanta ina bacci hakan nan gari ya waye saboda haka waye ta girin girin girin ban dauka ba sai daga baya muke magana sai take ce min ita ai lokacin da ta bugo wannan waya ita kuma ta tashi daga ofis ne karfe ɗaya na dare ta koma gida za ta kwanta ta bacci shi ne ta ce bari ta bugo ta ji muna lafiya kowane hali muke ciki mu kuma daidai wannan lokacin gari ya waye rana ta fito rana ta fara ɗagawa kun ga daidai sanda za ta bar wasu mutane lokacin za ta je wajen wasu mutane ko to haka ake sarrafa ruwan sama yayin da wa'annan suka rasa to an wuce shi ton din wasu ne an je a kai musu wasu malamai suka ce a sarrafnahu bainahum shine mun sanya ruwan a yanayi daban-daban akwai lokacin da ruwa yakan zama in solid form wato kaman kankara gashi ruwa ne amma a dunkule sai ka ce dutse akwai lokacin da yakan zama in liquid form kamar ruwa da ke cikin roba muna sha akwai lokacin da zai zama in gas form yana yawo a cikin iska ina fata an gane wannan ba za ka iya ganin shi ba sai ka ɗauko kwalban lemo mai sanyi ko wani abu ruwa mai sanyi a cikin roba ko kwalban lemo mai sanyi idan ka aje kamin yi haka wannan ruwan da ke cikin iska idan ya sanyayu sai ya koma ruwa sai ka gan shi a jikin kwalbar in ka ɗaga kwalbar sai ka ga ruwa yana zuba daga ina ka samu wannan ruwa da yake zuba ruwa da yake in gas form wanda yake cikin iska shine wanda sanyin wannan abun ya sanyaya shi sai ya koma mai sai ya koma ruwa abin da ake cewa dew to haka Allah yake sarrafa ruwa wani lokaci ya mai shi solid wani lokaci ya mai shi wato ainihin liquid wani lokaci ya mai shi gas to wannan shine walaqad sarrafnahu bainahum Allah ya ce wannan duka muna yin shi ne liyazzakaru domin su wa'azu su gane girman Allah Allah ya ce amma fa ba aksarun dasi sai ga mafi yawan mutane duk da wayannan ayoyi da wayannan dalilai sun ki illa kufura sai kafirci suke zaba suka koma arna karfi da yaji ga Allah yana nuna musu ayoyin da za su gane girman Allah kai Allah ka gafarta mana ku je da sura take karantar da kai tauhidur rububiyya ka gane ayyukan da Allah yake yi ayyukan ofishin ubangiji da ba wani dan adam a duniya da ya isa irin su sai Allah ya ce mai a gaba da rama walau shi'na na fi kulli qaryatin nadhira Allah maɗaukin sarki yace walau ina da mun so na fi kulli karyatin da mun turo a cikin kowace alƙarya nazira mun turo mai wa'azi Allah ya ce da mun ga dama ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun sama ma sauki maka mu tura musu annabinsu daban ɗa'ifa mu tura musu annabin su daban madina mu tura musu nasu damam duk garuruwan nan ko ina mu tura musu annabin su daban kai ya zama ka ji da mutanen maka kadai sun ishe ka Allah ya ce to amma mu muka ga dama muka ce ka zama annabin duk duniya gaba ɗayanta ba garin da baka da haƙƙin isar da sako annabi haka ya ƙara rayuwarsa yana da awa yana kiran mutane zuwa ga Allah fuskarsa ta cika da furfura tun kamin lokacin furfura sai shi da kansa yake cewa shayya badni hudun wa aka watuwa suratu hudu da yan uwanta annabi ya ce sun sa ni furfura tun kamin lokacin furfurar yi saboda ɗawainiya da Allah ya ɗora wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya zo ya fara kiran yau ga kiran ya cika duniya gaba ɗayanta sai Allah ya ce mai a gaba da rama fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira Allah ya ce fala tuti'il kafirin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura kai wa kafirai biyayya abinda kafirai ke son ka su ja ka zuwa gare shi kar ka yadda ka bi su Allah ya ce wa jahidhum bihi kayi jihadi akan kafirai da alqur'ani mai girma kayi amfani da qur'ani kayi jihadi akan su wannan yasa malamai suka ce ashe wa'azi jihadi ne wa'azi menene jihadi ne karantaswa jihadi ne kuma wannan jihadi da wannan kungiya mai albarka take yi yau mun gara nasa ko ba mu gara nasa ba mun gara shi. da gwamnatin najeriya ta gane amfanin kungiyar izala wallahi da ba kungiyar da za ta tallafa wa kamanta saboda kungiyar ta rage mata aiki cikin sama da mutum 160 da ake da su a najeriya akalla kungiyar izala ta ware kamar miliyan 20 ko miliyan 30 ta saita su an yi aiki ko ba aiki ba yanzu ka zo ka samu mutum miliyan 160 ka kwashe wajen mutum miliyan 30 ka koya musu sallah ka koya musu sunna ka koya musu azumi ka ba su ilimi ka buɗe makarantu ka gina masallatan da za su yi sallah kai musu wa'azi su daina sata kai musu wa'azi su daina zina kai musu wa'azi su daina shan giya su daina shan kwaya su daina shan bula da ashana su daina shan ruwan kwata da kashin kadangare ka kwashe kaman mutum miliyan talatin wa'annan duk ka dora su akan nan ka kwashi kaman miliyan talatin ka karfafa musu gwiwa ka encourage dinsu duk su je su kama sana'a cikin mutum miliyan ɗari da su dinga kwashe mutum miliyan talatin ka saita su su zama na kwarai su zama shiryayyu su zama masu halittar sallam jari na tsatsu ba barawo ba dan ta'adda ba dan ba dan ba dan yanzu wannan za a ce ba a taimaki kasa ba ka buɗe makarantun mata mata kai ta karantar da su ka yi din ɗin matasa su kama sana'a duk ka gyaggyara abubuwa kai saiti har yanzu ba gane ka yi aiki ba akwai wata kungiya a Najeriya da ta wani abu mai kama da wannan to abin da zai baka mamaki kuma da me muka yi wannan takobi muka dauka bindiga muka dauka bom muka dauka me muka dauka alkitabu wa sunna wannan wannan shikenan makamin da muka yaki da shi iya abin da muka rike kenan alkitabu wa sunna saboda mun gane ita ce hanya mai kaiwa gaci karantarwa ilmantarwa kuma bari a ci gaba da tafiya in Allah ya yadda daga nan zuwa wani shekaru sai kun sha mamaki da karfin Allah daga nan zuwa wani shekaru duk wani sekto da kuka samu a Najeriya da karfin Allah sai ya gyaru a yanzu ba mu fara samu ba sautul hikima ɗaya daga cikin masu ɗauka mana abin nan eh kaset a nan yana fama da ciwo a kafa bai san menene ciwon ba ashe wani mummunan ciwo ne ya dauko wanda in aka bari tafiya ta tafiya Allah ya san inda abun zai tsaya sai ga wani ustazu a zaune ga tabarau ga gemu kullum da kyamara sai yana dauka shi kawai ya dauka wani man ne dan amore bai san wani professional medical doctor ba ne sai da ya kalli kafar yace kai yace yace asibiti ana zuwa a kwance kai ce ka yi sa'a kamin kiftawa da bismillah cikin taimakon Allah ita kafar an mata saitin hamma da gyaran kafureto sai gashi ya zo ya sami ni ce ashe masu kyamarorin nan namu akwai shirga shirgar likitoci a cikinsu na ce kai baka san izara ta riga ta yi nisa ba babu inda bamu da profession akwai lauya a ahlus sunna akwai injiniya a ahlus sunna medical doctor a ahlus sunna yan kasuwa a ahlus sunna oceanography a ahlus sunna astronomers a ahlus sunna geographers a ahlus sunna ko ta ina akwai mu duk inda ka zagaya zagaya ka je ba inda ba mu shiga ba in ka je local gamma muna da wakilai je gamman house muna da wakilai je police station muna da wakilai tafi gidan soja tafi gidan police tafi ss tafi tafi babu inda ba mu yi recruiting na members ba ranke da dai har ayubi mu yi recruiting <laughs> babu inda ba mu yi recruiting kuma ba takobi ba bindiga ba bom da me da karantarwa kawai ƙalallahu ƙalar rasulullah ka faɗa mun idan ba ƙarfin addini da ikon Allah ba da karantarwa kawai ka tara sama da mutum miliyan talatin yanzu hali suna da muke da su sama da miliyan talatin a Najeriya da 'yan ta'adda ne za su ɗauki mataki a kama ɗauki ba daɗi kuna jin sojojin Najeriya za su iya tare mu kuna jin 'yan sandan Najeriya za su iya kuna jin ss na Najeriya za su iya kuna jin mai 'yan malfa daga to amma duk da haka ba mu faɗa da kowa ba mu zagin kowa ba mu sunkuru mu kashe kowa idan ka ji an yi faɗa da mu mu aka zo aka tsokana muna zaune in ka ji an rushe masallaci namu aka rushe ba mu rushe na wani ba in ka ji an rushe makaranta mu aka rushe ba mu rushe ta wani ba in ka ji an kai wa malami hari namu aka kai wa ba mu kai wa kowa ba in ka ji an kashe malamin sunna mu aka kashe wa mu kashe kowa ba mu iya abin da muke yi karantarwa ku ga Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano a shigo masallaci hamshakin malami irin wannan wanda ya kwankwadi sunna ya cika ciki ba kurɓaye ba kwankwada ya yi bambara ya cika cikinsa dam dam amma aka zo aka kashe shi yana sallah a cikin masallaci ko kaza ba mu kashe ba saboda kashe malam jafar mun kashe kaza ko kaza ba mu kashe ba ko sauro ba mu taba ba ranar da aka kashe malam jafar matasa sun fusata duk malamin da ya ɗauki makirfon da sunna abin da zai ce ku yi haƙuri abin da ya same mu mu koma zuwa ga Allah malam Ja'far ya mutu amma karantar wasu ba za ta mutu ba mu sake jan ɗamara mu zage damtse mu ci gaba da aikin da ya mutu yana yi kar ku taɓa kowa kar ku kai wa kowa hari kar ku yi faɗa da kowa kuma da yake ku ahalin sunna masu jin magana ne masu biyayya ne masu ɗa'a ne muka taka muku burki kuma kuka yadda kuka tsaya automatic break daga mutuwarsa zuwa yanzu sunna gaba ta ci ko baya ta ci karantar wa aka yi ko karawa aka yi bidiya kara yawa ta yi ko dikamfin aka ta yi shirkar barinta aka yi ta zakata tawala ko kara murkushe matsiya ce aka yi malin jafar din an daina ji muryarsa ko ɗazun na gan shi a rediyo gotel na tafsiri yau din nan kuma duk jihar da ka je a najeriya haka ne sai da ya zama gaba ɗaya najeriya ta koma ba malamin da ake sauraron wazinsa kamar malam jafar tafsir in zo. akwai lokacin da a jihar kano kawai ana sa tafsirin malam jafar sau goma a kowace rana kuma duk inda ka zagaya dan tattase da rediyon shi yana jin malam jafar tela yana takawa kirkirkirkir ga dan a caba yana cabawa ga headphone ya sa a kunne yana jin malam ja'far dan atamfa na saurare ofisa a ofis yana saurare wasu yan bidiya suka ce ahalus sunna wallahi mun yarda da cewa addinin ku addinin gaskiya ne muka ce saboda me yace ku da kuka samu waliyi na gaskiya malam ja'far mutum ya mutu da alwala ranar juma'a yana sallar juma'a yayi wa Allah ruku'u da sujada yana kalmar shahada duk duniya tana ji wali yana sallar asuba raka'a ta farko ya karanta suratul ma'arij daga farkon suratul ma'arij har karshen ta karanta raka ta farko yayi sujada ya dago aka fara bude masa wuta da makirfon a jikin wuyan rigarsa duk duniya suna ji yana la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana la ilaha illallah muhammadun rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana akiru kalamihi la ilaha da dakhala aljanna duk duniya tana ji Allah ka saka wa Dr. Muhammad Sani da alkhairi yace a alama kana takal ilahul akbaru fan'im biɗi bi jiwarihi ya ja'faru yace kataluka fi baitil ilahi musalliyan tatlu min zikiril hakimi tuhabbiru tatlu min al-ma'arij kai taqulu lanasbiru sabran jamilan lan yafuta afjaru yace Allah ya daga darajar kai ya kai malam Ja'far kai farin ciki lokacin da zaka yi makwabtaka da ubangiji ya zo ya kai Ja'far yace sun kashe ka dakin Allah kana sallah kana karanta Qur'ani kana rerawa kana karanta suratul ma'arij don ka faɗa mana cewa mu yi haƙuri wannan 'yan ta'adda da suka yi ta'addanci ba za su gudu ba wajen Allah na'am ba mu taba kowa ba ba mu kashe kowa mu iya mai muke yi karantarwa shi yasa duk surutun da zaka ji ayi sai dai a ce fitinannu sun han mu da baki muke magana iya mu ce kalallahu mu ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka aka gyara al'umma aka yi wa al'umma saiti al'umma suka zama nagari al'umma suka zama mutanen kirki aka gina masallatai aka gina makarantu aka horar da matasa aka yi wa matasa training na agaji kai da kaga yin agajin izala ka san lafiya lafiya ga mutum ga damara ga uniform ga sunna ga qur'ani ga hadisi ga aqida ga ga ga ba mai biyan shi ko kobo a wata kuma yana aiki 24 hours darakta agaji na jiya nawa ne albashin ka wata ko kwabo ba a bashi ko sisi kuma 24 hours matar shi ma in ta ganshi sai izala ta ce babu aiki ko yana kusa da hajiya da izala ta ce taso ya ce to hajiya sai a yi haƙuri mun gwaggwa izala ta yi sai a kama hanya ta in banda izala ina za ka samu wannan ka samu mutum yana jagoranci kudin aljihunsa yake cirewa taimaki addini a ina ka samu wannan tarbiyyar ya ku bayin Allah kun san wani abin ban sha'awa kun taba je yan agajin izala sun yi yajin aiki ba a ba su kokobo sun taba strike kai wani aiki sai Allah maluman izala kun taba je sun yajin aiki kuna jin da maluma za su yi yajin aiki a daina wa'azi shekara guda a Najeriya kuna jin watakila ba za a kife Najeriya ba kamin shekara ta cika kuna jin za a san adadin barayin da za su karu a najeriya za a san adadin 'yan fashi da makami da za su karu da 'yan luwaɗi da 'yan wuruwuru da 'yan cuwacuwa, da 'yan babakere and handamization kun san nawa za a yi rukurutun a shekara ɗaya amma me suke yi kira zuwa gawa kira zuwa ga allah maɗaukin sarki kai allah mun gode maka allah ka ƙara mana wannan ni'ima sai allah ya ce me ya gaba da rama فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا من جوانا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الله مدوكي سركي يتي وهو الذي مرج البحرين أي وهو الذي مرج البحرين أي وهو الذي ترك البحرين Allah shi ne ya bar wasu kogi guda biyu suna gudana bisa kashin kansu koguna guda nawa biyu haka suke fa a cikin rami ɗaya a jingine da juna amma haza azbun furatun wannan azbun mai zaƙi ne furatun wanda ya kai matuka wajen garɗi wa haza milhun wannan mai gishiri gishiri ne ujajun wanda ya kai matuka wajen zartsi gasu suna gudana tare jingine da juna amma wannan bai shiga wannan wannan bai shiga wannan saboda me waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya sa shamaki ya sa kandagarki ya sa badala tsakanin su guda biyu yadda suna kauracewa juna ba sa cakuduwa da juna waye sai wannan in banda Allah yanzu kai zamu baka kwanan sha guda daya mu kawo coca cola da fanta mu ce ka juye su a cikin kwanan sha amma ka daya ta haru da daya kuma cikin kwanan sha guda daya akwai wanda zai yi wannan ba mai iya yin wannan ke na wannan aikin waye Allah ya ce wannan kadai ya sai ya sa ku gane girman Allah kai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah ya ce ga wani aiki ne wanda banda shi ba mai yin wannan aikin Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan Allah shi ne wanda ya amfani da ruwa ya amfani da ruwa ya halici mutum in ji Allah mutum da mai aka halice shi da ruwa da ruwan mani manin baya ji amma shi mutumin yana ji to wa ya sa masa jin ba baya gani shi mutumin da aka halitta daga maniyin yana gani wa ya sa masa ganin maniyin bai da kafa shi wannan yana da kafa maniyin bai da hannu shi wannan yana da hannu maniyin bai da kwakwalwa shi wannan yana da kwakwalwa wannan za ka gane girman Allah da ikon Allah sannan maniyin in ka kalle shi kala ɗaya ne amma da irin wannan kalan mani wani ɗan sai ya zama baki wani ya zama fari wani ya zama wankan tarwada wani ya zama baki sidik wani ya zama dogo wani gajere wani ɗan siriri wani ɗan dumul-dumul <laughs> na'am sanda abun yake mani akwai mai iya ganewa ba mai iya ganewa wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara Allah ya ce bayan ya halicci dan adam don ya bambanta dan adam da dabbobi faja'alahu nasaban sai Allah ya sa dan adam shi yana da dangantaka yana da nasaba shi dan adam yana da wa yana da kani yana da kawu yana da baffa yana da yafendo yana da yakumbo yana da yagwalgwal yana da yagana akuya tana da shi ba ta da shi tinkiya tana da shi ba ta da shi in ka samu rago ka ce ina kawunka zai nuna maka a ina ake samun wa'annan sai a jinsin dan adam Allah ya ce dan ya bambanta ka da dabbobi ya ƙara daga darajar ka sai ya sa kai kana da irin wannan tsari wanda dabbobi ba su da shi wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban Allah ya ce wa sihira sai ya sa dan adam a tsarin sai akwai surukuta idan ka auri yar mutum ya zama mai naka babanka domin surukinka ne uwar amaryar ta zama mahaifiyarka ita ma uwa a gare ka dan surukarka ce kannan amarya sun zama ka saboda surukuta yayun amarya sun zama yayunka saboda me surukuta kawun amarya ya zama kawunka saboda surukuta a cikin mutane ake samun suruki rago yana da suruki bunsuru yana da suruki agwagwa tana da suruki zakara yana da suruki zirnako a ina ake samun suruki sai a jinsin dan adam saboda Allah ya bambanta tsarin ka da tsarin dabbobi kai akwai wasu tsare-tsare da ake domin a ɗaukaka darajar ka wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihira Allah ya ce kai wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai iko in ba karfin iko na Allah ba akwai mai iya yin wannan tsarin ba mai iya yin wannan tsari sai Allah madaukin sarki ya Allah muna gode maka sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum na'am wa kana al-kafiru ala rabbih zahira Allah ya ce ku ga abun mamaki duk da wayannan ayoyi da wayannan dalilai da Allah ya bayyana amma sai ga kafirai wa budu na dunillahi suna bautawa wani koma bayan Allah abun ban haushi wanda suke bautawan mala yanfa'uhum wala yadurruhum wanda bai iya amfana su in sun bauta mashi bai iya cutar da su in sun ki bauta mashi in sun bauta mashi bai da amfani in sun ki bauta mashi bai da amfani ah wanda yaje yana roƙon mutumin da ke cikin kabari ai addu'a bauta ce ko ba bauta bace sai yaje yana roƙon shi zai iya amfana shi wai kawai yaje ana faɗa masa karama ne ana ai wannan kabari babban kabari ne wani gingime mai waliyi ne sunansa shehu ahmadu baka'i shi wannan shehu ahmadu baka'i ya yi shekara arba'in bai taɓa rasa ko kabara harama a cikin masallaci ba ran nan kamin ya zo masallaci an yi kabara harama duk da ya samu raka a farko saboda bakin ciki ya rasa kabara harama sai ya kama kuka bai daina kuka ba har sai da hawayensa suka kare ya mutu to bayan ya mutu aka je aka binne shi rannan sai wani wali dan uwansa sai mafarki ga ruwa can zai ci kabarin shehu Ahmadu Bakai sai aka tafi da gudu da aka je sai aka samu ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku da aka tona sai aka samu ga yanan kwance amma hawayen sannan da suke zuba san da yake da rai ba su daina zuba ba hawayen ma su ne suka zama dan kududdufi kududdufi suka ainihin tsirar da ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku to idan kana da bukata je ka roke shi garanti ya ansa wai kawai shikenan kai kuma zai gaje kana kana shehu a taimaka la zai ansa zai ansa kai in ta da uhu لا يسمعوا دعاءكم إجابة يتبعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يتعي انت دعوهم إذا كنت كراسوا لا يسمعوا دعاءكم باسا جن كرام قصنا زي walau sami da za su ji ma'in in ji Allah jabu lakum ba su iya ansawa in kana so a ansa kira mai ansawa wane ne mai ansawa Allah shi ne mai ansawa annabi Musa ya ga wani bayahudi ya riƙo fa yana bauta gunki yana roƙo yana ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu sanamu shiru sanamu bai ansa ba can bayahudi ya je ya ce ya sanamu sai bakin sa ya kurkure ya kuskure sai ya ce ya samadu wane ne a samadu yana cewa ya samadu sai Allah ya ansa ya ce ka ya abdi Allah ya ce ansa kiranka ya bawa na annabi Musa ya shiru ya ce ya Allah sai da ya kira sanamu sau barkatai kamin ya kira ka ai kamata ya ka bashi ya kira ka sau da yawa kamar yadda ya kira sanamu kamin ka ansa mashi sai Allah ya ce ya Musa bawa na ya kira sanamu sanamu bai ansawa sanamu bai ansa ba yanzu kuma ya kira samadu samadu yana amsawa to idan samadu bai ansa ba menene bambanci tsakanin sanamu da samadu an samu bambanci ko ba samu ba in ta da uhum la yasma du'a walau sami'u mastajabu lakum Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama kuma za su kafirce shirkar da kuka yi su ce wallahi ba su suka sa ku ba duk dukan da mala'ika zai maka su ba su da matsala wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum Allah ya ce wa kanal kafiru kai kafiri ya kasance ala rabbihi ga ubangijinsa zahira mai taimakawa shaidan ne ai fada da Allah mai taimakawa wa shaidan ai fada da Allah saboda ya taimaki shaidan ai fada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wa kanal kafiru ala rabbihi zahira ai zalila kafiri wulakantacce ne kaskantacce ne a wajen ubangijinsa ko nan duniya kun gan shi da daraja da girma aikin banza ne bari kiyama ta tsaya zaka ga ya koma abin takawa da takalma wa kanal kafiru ala rabbihi zahira ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai tambaya na cewa malam shin mace za ta iya zuwa aikin hajji ba tare da izinin mijinta ba mace idan za ta je aikin hajji akwai bukatun izinin mijinta bayan izinin mijinta akwai bukata a samu wani muharraminta wanda zai raka ta na'am wannan kuma na cewa malam matar aure za ta iya aikin gwamnati matar aure ya halatta ta yi aikin gwamnati amma da sharuɗa shar'i na farko aikin da za ta yi zama musulunci yana da bukata aikin kamar likita kamar midwifery kamar nurse kamar malaman makaranta da dai sauran aikace-aikace wayanda akwai bukatar su suna da manasaba ga musulmi abu na biyu idan za ta je wajen aikin ya zama za ta sa sutura ta musulunci abu na uku a wajen aikin ya zama ba za ta yi cuɗanya da maza ba abu na hudu ba za ta zauna tana hirar banza da abokan aiki ba abu na biyar ba za ta girmama oganta na ofis fiye da mijinta na aure ba abu na shida ba za ta rinka rambaɗa kwalliya ta tafi ofis in ta dawo gida kuma ta sa wani koɗaɗɗen zane wai saboda ta dawo gida oga kawai ke ganin kwalliyar ta mijinta bai gani idan waɗannan sharuɗa sun cika ya halatta mata aure ta aikin hajji abin ya halatta mata aure ta aikin gwamnati wannan tana cewa malam da gaske ne idan mutum ya karanta kulhuwallahu sau uku ya fi ya sauke alkur'ani ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul qur'an qul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa uku na qur'ani me ake magana akai malamai sun ce qur'ani ya kunshi abubuwa guda uku akwai tauhidi akwai shari'a akwai mu'amala ita qul huwallahu ta kunshi tauhidi zalla da sifofin Allah kenan kun ga ta dauki ɗaya bisa uku na me na alqur'ani mai girma na'am wannan yace malam shin mazi yana karya azumi malaman malikiya sun ce mazi yana karya azumi amma gaskiya magana mafi karfi da malaman hadisi suka taho da ita mazi in ya fito baya karya azumi ina fata an fahimci wannan wannan ita ce magana mafi ainihin wato karfi musamman ma idan ba da gangan ka kakalo mazin ba idan da gangan ka kakalo mazi ya fito maka to wannan saboda a hora ka malamai sukan ba da fatawa da cewa azumin ka ya kare na ya ce malam shin akwai wata addu'a ne da mai neman haddar qur'ani zai lizimta akwai addu'o'i da aka yi ta samu a rubuce na faufau na hadda amma gaskiya mafi yawan su duka isnadin su ba wani isnadi ne mai kwari ba duk addu'a da Allah ya baka daman karantawa karanta da manufan neman Allah ya zauna maka da hadda a kwakwalwarka muna sa rai Allah ya amsa kuma ka dukufa ka'in da nayin kai kwami sosai ka bude wuta saboda wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana na'am yace malam idan nayi niyyar kashe mutum kuma na aikata kisan kenan wai shin Allah ne ya kaddara min ko kuma ni na kaddara wa kai na yin haka duk abin da ka aikata duk abin da ka aikata a duniya ko mai kyau ko mara kyau Allah madaukin sarki ya kaddara kamin abin ya faru wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a ina fata an fahimci wannan sai dai idan ka kashe shi to kuma akwai shari'a a kanka ita kuma shari'a ita za ta yi me ita za ta hukunta ka ba a fakewa da kaddara wajen saba wa doka ta shari'a ina fata an gane wannan ina jin zamanin sai na ubar da aka kamo wani barawo aka ce kai ya kai kai sata ya ce ya amiral mumini na tsautsai Allah ne ya kaddaro tun da ya kaddaro baya da na iya sai na umar ya ce to ina jin kaddara ba guda ɗaya Allah ya ba guda biyu mu kuma ya kaddaro za mu yanke maka hannu a ɗauko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ah, sai kuma